sai ya siyasa almajiransa su shiga jirgi su riga shi hayewa kamin ya sallami taron bayan ya sallami taron sai ya hau duci shi kaɗai domin ya yi addu'a har magariba ta yi yana can shi kaɗai jirgin kuwa yana tsakiyar teku raƙuman ruwa tana bugun shi iska tana gaba da su wajen ƙarfe uku na dare sai yesu ya nufo su yana tafe kan ruwan teku da suka gan shi sai suka yi kururuwa don tsoro suna tsammanin fatalwa ce amma yesu ya ce musu kada ku ji tsoro ba komi ni ne sai bitrus ya ce masa ya ubangiji in dai kai ne ka umarce ni in zo gare ka kan ruwan sai yesu ya ce masa zo mana sai bitrus ya hita daga cikin jirgin ya taka ruwa ya nufi yesu amma da ya ga iska ta yi ƙarfi sosai sai ya ji tsoro ya fara nutsewa ya yi kururuwa ya ce ya ubangiji ka cece ni nan da nan yesu ya miƙa hannu ya kama shi ya ce mishi ya kai mai ƙaramcin dogara ga allah don miƙa ya shakka da shiga su jirgin sai iska ta kwanta na cikin jirgin kuwa suka yi masa sujada suka ce hakika kai ɗan allah ne